ina tare da ɗaya daga waɗanda suka taso a jirgin ƙasa daga abuja zuwa kaduna wannan tsautsayi na barayin daji ya same su malam ko za ka bayyana mana sunanka abdulwabid ahmad ba mu labarin me ya faru ne muka ji labarin kun samu hatsari ko tsautsayi da barayin daji a jirgin ƙasa da kuka shiga so mu dai mun tashi daga daga abuja 10 minutes after 6 gd aka ce mana tafiyar mu biyu da minti sha so da muka taho 10 minutes cikin kawai su bomb ya tashi a tayar jirgin sai jirgin ya yi drilling muna cikin sp-17 sai ta fara jin harbe-harbe sojoji suna exchanging harbe-harbe da su mutane da suka harbe-harbe wajen ana wajen 30 minutes sai mutanen suka shigo cikin coach ɗin kuma sun shiga coach da yawa suka shigo coach ɗin suka ɗibi mutane suka kashe mutum ɗaya coach ɗin Allah ya kiyaye wanda suka kashe ɗin sai suka kama rigima tsakanin su suka fitar da coach ɗin inda Allah ya kiyaye muke na. ko shin mu muna bayarwa kuma mu goma ba da muka rage driver jirgin ma sun kashe shi sun shiga wannan wajen VIP wajen guda hudu sun kakkama mutane daya daga cikin mutanen da suka kama ya sauko daga mota ya gudu ya da ya ce sun cika mutane a motocin su sun zo da motoci har da su shawon shawon sun ɗibi mutane sun tafi da su sun hagu su a cikin mutanen a cikin mota amma wanda aka yi confirming daga cikin jirgin sai sun mutu wanda aka yi confirming mutum ban banda waɗanda aka harba a kafa ko wani waje a jikinsu da suke sun ji na raunuka. jiya ka tabbatar da cewa da direban jirgin cikin waɗanda suka rasa ransu. shi yana da jirgin ganshi ya fito ne daga jirgin ya zai gudu shi a sadi shi yan sandan jirgin sun san shi suke magana. ka ga su waɗannan barayi da idon ka lokacin da suke harbe harben nan. na ji su lokacin da suke magana suna cewa allahu akbar allahu akbar ku ɗauke Allahu akbar Allahu akbar kama su ku tashi ku tashi haka suka dinga cewa ya ɗazu ka fara gaya mana ya aka ka kuka tsira daga wannan iftilayin. ni dai ina kwance ne kawai a ƙarƙashin kujera ina ta addu'a to suna tahowa ɗaya ɗaya bayan ɗaya suna ɗiwa mutane kafin su zo wajen mu ne kamar kujeru biyu suka rage zuwa wajen mu sai suka ga wannan mutumin suka haɗu harbin shi da suka yi shine abin da ya sa suka sauka daga jirgin mu yanzu akalla kuna jin mutum nawa ne a mutanen suka sace suka shiga da su daji gaskiya suna da yawa kace ma eh har da motoci suka zo suka kwashi mutanen ba ma da babura ba kira daga cikin wanda ya escaping daga motar da ke fari. A halin yanzu kace sojoji sun zo shin an turo sojojin ne ko dama suna cikin jirgin ne? A'a sojoji aka turo suna kai wajen ɗari uku ko ɗari hudu haka a wajen. Yanzu suna nan suna zagaye da ku ana jira a zuwa kawo muku ɗauki. Sun fito da mu mun hau kan wani tsauni mun zazzauna suna cewa za a kawo motoci saboda mu bar cikin jirgin ne suka fito da mu tsauni muka zazzawa. Amma yanzu dai ba wata barazana bayan da bayan abin da ya faru yanzu kuma ya lafa. Eh barazanan dai sojoji sun ce mu kakkashi hasken fitilun mu mu daina surutu saboda har yanzu dai muna cikin tsakanin inda ake da matsala. Suna dai cikin masarar ana zazzawa. wannan wajen daidai an ce wajajen rijana din nan ne inda barayin suka fi karfi haka ne eh mun wuce mun wuce rijana 20 minutes suka don to gasa niki eh kafin ku isa rigasa babbar tasha ta Kaduna kenan kafin mun sai rigasa 20 minutes yanzu nan cikin ku akwai waɗanda suka samu raunuka waɗanda ya kamata a kai su asibiti eh akwai waɗanda suka samu raunuka mun a nama sojoji suna ta yi mishi iya taimakon da rasiya da tsofaffi waɗanda suka samu panic attack da wata mata ta samu asma attack ga su nan dai da yawa ɗaya daga cikin mutanen da ya mutu ma kamar zuciyar shi ce ta buga eh, cikin mutum tara da kuka tabbatar sun rasa ransu eh. kuma gawakin suna cikin jirgin ne ko suna tare da kuwa kan tsaunin a suna cikin jirgin mu dai mun hawo sama ai tsaunin da muka hawo ba za a iya hawa da mutum ba wanda ba shi da ba za su iya hawa da shi ba a ƙarshe ga wanda yake sauraron wannan hirar wani irin tashin hankali me zaka bayyana masa ya fahimci halin da kuka shiga gaskiya mun shiga tashin hankali Allah dai kawai ya kiyaye mu awa biyu kusan muna cikin tashin hankali awa biyu da kusan muna cikin tashin hankali iya sojojin da suke cikin a wannan din ne kawai suka dan dinga musaya wuta su ma da suka rasa inda za su za su gudu gudu a suka sai daga baya kuma aka zo aka ci gaba da musaya wuta sun bi su dai sun kwakwato wasu amma an shiga tashin hankali sosai Allah ya kiyaye mu ba alamun an an halaka wasu daga cikin wayannan miyagun mutane sun taba mutanen da suka zo din gaskiya sun kakkashe wasu daga cikin su o bara ji suna faɗi eh wato ma'ana barayin ma ko waɗanda suka rasa ransu eh barayin ba barayin akwai wanda suka rasa ransu Allah ya fito da ku daga wannan jarabawa wayanda suka rasu kuma Allah ya ji kansu amin amin